To a gaskiya abubuwa sun canza kwarai da gaske domin a da inda za ka samu ana da cincirin da mutane yanzu ba a irin wannan tsayuwan. Haka ma tashoshin motoci, ko da ka shigo ne ba a san inda ka fito ba sai waɗanda ke tsare da wurin sun tambaye ka daga ina kake kuma ina za ka. Wato kamar dai a takaice an da mutane bacci ne a game da sha'anin tsaro a cikin birnin tarayya tun dai da aka sami hadin bom a tashan jadi lokacin da ya shafi gidan jaridar Disney din nan tuni har aka manta da wannan sai kuma wannan da ya faru shekaran jiya sannan kuma ga yadda labarai ke bazuwa a cikin gari. Eh, Waɗannan irin labarai? Misali kamar da ya faru jiya a majalisa, kasan duk inda ka ga mutane za ka ji ana tattaunawa ne kan wannan hari da aka kai a nyanya. Domin ko gaskiya in dai da abin da ya tayar ma kowa da hankali ba irin na shekaran jiyan nan. ka ga dai ana ɗiban gawarwakin mutane a baro ana fitar da su motoci ne sun ne haka babura ba adadin yawan mutanen da abin ya shafe su eh. saboda duk inda ka ga mutane ana maganganu kan shi ne me ya faru a nan majalisa din da aka ce an yi wata barazana su ma za a kawo ma hali ba barazana aka yi ba wato akwai um, zarge-zarge da kuma raɗe-raɗi da ke yaduwa a cikin gari cewa waɗanda suka kai wannan hari na nyanya wai farko ma wasiƙa suka rubuto zuwa mahukuntan cikin abujan cewa za su kai hari a wasu wurare manya-manya guda biyar saboda haka wanda aka yi a nyanya din nan shine a cewarsu a farko saboda haka kaga sai ya jawo maganganu iri-iri ko ina ana ta raɗe-raɗi cewa ƙila inda za su sake kaiwa hari shine ko majalisa ko wani wuri haka da ake samun taron jama'a. Mm. To irin wannan maganar ne ya yaɗu a cikin majalisa da yasa har ma'aikata kowa ya rika gudu a jiya ɗin cewa kila hari za a kawo zuwa majalisa ko kuma wani wuri wanda ike da taron mutane. Madina dama majalisar dokoki ko ba komai ba shiga ta ai ba sauki yake da shi ba saboda gagarumin matakan tsaron da aka ɗauka akan wurin yanzu an ƙara wasu abubuwa ne a gudun ne? matakan tsaron da aka ɗauka a majalisa kasan tun daga ƙofa mutum biyu ba su iya shiga ƙofar da za ta kai ka cikin majalisa dole dai mutum ɗaya ne zai iya shiga kuma a lokacin da za ka shiga nan sai an tantance ka duk da abin da ka rike a hannu daga kan waya har zuwa mukullan motanka in dai suna jikinka sai an duba sai kuma ka ajiye su a jikin na'ura in kana da jaka. Saboda haka yanzu ba ma ba ma 'yan majalisa kaɗai ba eh, wannan abin da ya faru a shekaran jiya dinnan ya sa mutane kowa yana zaman taka tsantsan kenan yanzu abin ya canja fasalin yadda kike ganin mutane suna zirga-zirga Abuja? A ana ta zirga-zirga Abuja kamar ma ba wani abin da ya faru amma a ko ina zaka ga jami'an tsaro a yanzu. Ko yanzu da nake magana da kai ga 'yan sanda na ta wucewa a motoci da babura suna kewaye gari. I did.